daren juma'a daren sha biyu ga watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari da talatin da bakwai daidai da ashirin da ɗaya ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisi na tamanin da ɗaya daga cikin jerin jiyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarikh wallafar dr usman ibnu muhammad al-khamis allah ubangiji ya taka mishi da alkhairi littafin hikmatun min tarikh yana tattaunawa ne akan matsala ta shafi da gingimu na siyasa da bambancin ra'ayi waɗanda suka faru a tsakankanin mutanen da suka rayu bayan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tun daga rasuwarsa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekara da aka shi sayyidina Hussein dan Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa wannan malam ya kai matuƙa wajen tantance gaskiya da rabi tsaba daga tsakuwa da yin bayani da fitar da gaskiya da shigohoyi da kwankwan yan bid'a dangane da wannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da yanzu su ake cewa musulmai Allah ya samu dace za mu tashi a inda da yake cewa al-mabhasu rabi hadithul manzila ce mabhasi na hudu a cikin bayani akan hujjojin da 'yan shi'a ke kafawa dan tabbatar da cewa wai sayyidina ali ne halifa bayan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi karkashin haka suna kokarin rusa halifancin abubakar da umar da usman Allah ya kara musu yadda gaba daya Da gaske waɗannan hujjoji akwai hadisul manzila shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake ce ma sayyidina ali radiyallahu anhu shin baka so ka kasance a wurina kamar matsayin Musa a wurin Haruna ba amin kamar matsayin Haruna a wajen Musa ba shi yake wa lakabi da hadisul manzila kamar yadda zamu zo mu ji a takaicen takaitawa dai malam yace kharaja annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ghazwati tabuka wa lam ya'zan li ahadin an yatakhallafa anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bar gida Madina ya fita zuwa yakin tabuka bai bai wa wani mutum izini ya zauna a gida ba wa ma takhallafa fil madinati illa sittatu asnafin karkashin haka babu wanda ya saura a madina sai ɗayan kalar mutane shida asirful awwal nau'i na farko na mutanen da suka zauna a gida lokacin tafiya ta buka allazina amarahum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mutanen da manzon Allah ya fito karara yace to wane na baka dama ka zauna a gida as-sinfu thani المعذورون من المرضى وكبار السن والمعاقين والأمي والفقراء ومن شابه بنغري نبيو أكوي المعذورون ولن دو قرآن يا باس أذري ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج إلى إلى ودنا ولن تكي المرضى مرسى لافيا وكبار السن da tsofaffi masu shekaru wanda ba za su iya yaki ba wal mu'aqina da waɗanda suke da larura ta gurguntaka ko karaya ko wani abu ne da ba su iya tafiya ko su jura wahala yaki ba shine al sai kuma wal ummi da makafi wal fuqara da tsabaragen talakawa wanda ba su da abin da za su hausa tafi wannan yaki ba su da kayan sutura da za su saka ko sulken da za su rike ko takobin da za su je wannan yakin ko ba su samu wani ya ba su ba suna daga cikin waɗanda aka bai wa uzuri su zauna gida wa man sha bahahum da duk wanda ya shiga wani uzuri kwatankwacin wannan nau'i na biyu kenan ina fata muna ganewa jama'a as Salisu nau'i na uku annisa'u mata matan gida as rabi'u al-atfal kananan yara as-sinfu khamis kashi na biyar sune al-mukhallafuna al-asuna wanda aka bar su a baya da karfin su da lafiyar su su ba mata ba su ba yara ba suka kangare suka saba wa Allah suka ki bin wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama alladina asau amra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fatakhallafu anhu fi hadhihi al-ghazwa waɗanda suka ainihin wato saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ja da baya suka ki fita wannan ainihin yaki wa hum ka'ab ibn malik wa murarah ibn rabi wa hilal ibn umayya wa sab'atun akharuna sune waɗannan mutane guda uku da wasu bakwai kabu dan malik murarah dan rabi da hilal da umayya da wasu mutane bakwai waɗannan mutane kamar yadda aka san kissar su shahararriyar kissa ce dangane da ainihin wato saukar ayan wa ala sarasil ladina khulifu hatta idza zaka alaihim al-ardu bima rafadat waɗannan mutane uku da suka ja da baya ko kuma aka ce kar a kula su har sai da ƙasa ce musu kunci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaki suka yi zaman su a gida akwai Abu Khaisama shi kuma yana zaune a gidan Allah ya sako mishi da ainihin imani da nadama akan abin da yayi ya tashi ya kama hanya ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Bukhari ya ruwaito manzon Allah ya hango mutum ya taho tun ba a gane shi yake cewa kun aba kaisama ka kasance abu kaisama sai ko gashi shi din ne su kuma suka abu suka yi zaman su a gida lafiyar su lau sai da aka dawo kowa na zuwa ya faɗi uzuri na ƙarya su kuma suka zo suka faɗi gaskiya cewa su lafiyar su lau kawai kangara ce ta hana su zuwa manzo Allah ya ce to sai ku jira hukuncin da Allah zai muku Allah ya saukar da hukunci ce kada a ƙara kula su kan wanda ya ƙara magana da su ko siyayya ko amsa gaisuwar su ko gaishe su ko komai aka daina da su gaba ɗaya sai da kwana arba'in sannan ka sake saukar da hukunci aka ce matan su ma su tafi gida sai bayan kwana hamsin sannan Allah ya saukar da wannan ayoyi da suka yi bayani akan cewa Allah ya karɓi tubansu waɗannan su sune al-mukhallafuna ce shararriya karanta ainihin sayyid bukhari as-sinfu sadisu nau'i na shida na mutanen da basu fita yakin tabuka ba sune al-munafiquna tsantsagare munafikai waɗanda suke ainihin su dama da gangan suka ki fita waɗanda ma kuda sun fita kuda sun fita za su zama musulmai matsala ne wani kharaju fikum ma zadukum illa khabara in ma san tare da ku ba su kara ba ko ba sai kare da zuciya ire-iren su su suna nan a gida ba za su fita ba idan ba su je ba suna nan suna tsanin da kuma je da mun ci nasara in an je da su kuma za su za su kawo matsala waɗannan su ne na ƙarshe hadhihi sitatu asnafin faqat waɗannan su ne nau'o'i shida kadai waɗanda suke ba su je yakin ba amma duk wanda ba su ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da mutanen wa kana ali radiyallahu anhu min as-sinf al-awwal sayyidina ali yana cikin rankiya ta farko su ne waɗanne waɗanda manzo Allah ya ce musu ku zauna a gida الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس في المدينه فتكلم المنافقون sai munafukai suka fara surutai suna cewa ka gani ko ga dan uwan shi nan saboda ka kashe dan uwan shi ya bar shi a gida kaza kaza kaza kaza وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك عليا في المدينة لأمر في نفسه cewa wai manzon Allah ya bar Aliyu ne a gida saboda wani abu da ke cikin zuciyar Aliyu ya'ani bughdan li Aliyin wai manzon Allah bai san Aliyu ne sai bar shi a gida a wasu iskalan ko kuma yana so ya mai da shi baya suka faɗi maganganun muna fa balaga Aliyu radiyallahu anhu hadha al-kalama fa tabi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa kharij bil Madina sai na da ji wannan zance hankalin shi ya tashi sai ya hau duki ya bi sawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daidai suna fita daga garin Madina wa fi riwayatin annahu yabki a wata riwaya ya fita yana ta kuka rabbiyar radwanullahi ta'ala ali fa qala ya rasulullah atakhulufuni fi nisa'i was-sibya ya manzon Allah na'am atukhallifuni fi nisa'i was-sibya ya manzon Allah zaka bar a baya ne cikin mata da yara فطيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاطره shine manzo Allah ya kwantar mishi da hankali ya ga mishi magana zai ji dadi a rayuwarsa wa qala yace ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di kai ba za ka ji dadin a ce matsayinka a wuri na kamar matsayin haruna ne a gun annabi musa ba da ba dan a ce babu annabi a bayana ba ma'ana ya gaya mishi wannan kalma mai daɗi mai nuna daraja da ɗaukakar shi fiye da abin da yake tsammani a da ƙalu sai shi a suka ce Ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama faɗin manzon Allah da ya cewa ala da an takuna minni bi manzilati haruna min musa dalilun ala anna ali radiyallahu anhu wal khalifatu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka ce tunda kuka ji manzon Allah ya ce kana matsayin haruna ne ga annabi musa irin wannan matsayi kake da shi a wajena to wannan dalili ne akan cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina ali shine halifa li anna haruna huwa al-khalifatu ba'da musa lamma kharaja li miqati rabbih domin haruna shi ya wakilci annabi musa cikin al'ummarsa shine halifansa lokacin da annabi musa ya fita ur saina dan ya je ya gana da Allah ubangijinsa fa'ala fa'aliyun huwa khalifatu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce shikenan yana da shine hadiba wannan nasi ne in ji su mala yace wa hadha min yace wannan magana banza ce ta fuskoki da dama al fuska ta farko anna haruna lam yukhallif musa bal al-mashhuru anna haruna alayhi salam tufiya qabla musa bi kuke haruna dai da suke faɗa to bai zama halifar musa ba za ka kiyasun nema alfari tarihi ma da aka sani shine annabi haruna ya riga annabi musa mutuwa za ka ya wakilce shi bayan shi bai taso ba a sani abu na biyu anna haruna baqiya fil madina lamma kharaja musa ila kai rabbi yadda abin ya fara kissa haruna da musa shine annabi haruna an bar shi a gida ne yana jira shi kuma annabi Musa ya fita da wasu mutane don ganawa da Allah wa ma'a haruna da askaru jeshu haruna na tare da sojoji da rundunar ainihin sojojin wannan zamani na musulmai wa kharaja Musa wa ma'ahu ba'd rijali liqa'i rabbi yayin da annabi Musa kuma ya fita da wasu mazaje don gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala amma aliyun falam yabqa ahadun min al-askari ma'ahu shi ko aliyu babu wani soja da ya saura tare da shi illa allazina asaw amra lahi aw man amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baqai sai waɗanda suka yi sabo din nan suka abu ko kuma waɗanda manzon Allah ya ce su zauna a gida khalafa al-amr da ka abun ba iri ne bane kiyasi ko ana yi ne idan abubuwa sun yi kama da suna sannan ake fara da hukuncin su wannan ko kiyasin ne ma alfari as abu na uku أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طيب خاطر علي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato faɗi maganan ne dan ya kwantar wa sayyidina Ali ransa da anna aliyan radiyallahu anhu huwa alladhi jaa wa shaka saboda Ali shi yazo ya kawo ƙara walau lam ya'ti Ali lin nabiy sallallahu alaihi wasallama ma qala lahu hadha al ba dan Aliyu ya zo ba ba za a ji wannan zance daga bakin ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ba wa bayyana lahu anna al-amra laysa kadhalika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai bayyana mai cewa ai abun ba yadda munafikai ke faɗi bane fa ana ma khallaftuka bughdan laka ban barka ka dan ina jin haushin ka ba ata'lamu anna Musa lamma kharaja ilika'i rabbih taraka Haruna shin baka san cewa annabi Musa da ya fita ya ba Haruna a gida ba Wa za يكن qasatan li Haruna Alayhi salam kuma hakan bai zama tawaya ga haruna ba ma'ana barin kada aka yi a gida ba a tafi da kai ba irin yadda annabi haruna annabi musa ya bar shi a gida bai tafi da shi ba na ƙasa ba ce ɗaukaka ce abin da kwatancen ke nufi kenan wa kazalika idan kharajtu ana wa taraktuka fil madina falaysa hadha man laka dan haka ni ma da na fita na bakka a madina ba tawaya ce gare ka ba lidalika law kana ghayru aliyyin wa qila fihi ma qila fi aliyyin وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى بنفس الشكوى التي اشتكاها علي لما كان يبعد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام نفسه da yace da a ce wani ne can daban manzon Allah ya bar shi a Madina ba Aliyu bane kuma munafikai suka faɗi irin wannan magana da suka faɗa akan Aliyu suka faɗi ta akan wancan mutumin kuma mutumin ya zo ya kawo ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi irin ƙara da Aliyu ya kawo da babu mamaki manzo Allah da faɗa mishi san magana da faɗa sai na domin kwatancan yanayin shi ne akan hukuncin barin kada na yi a gida yayi kama da hukuncin barin haruna da aka yi a gida ɗaukaka ce ba na ƙasa ba ce domin yana koke ne akan wasu sun barin shi da aka yi a gida cewa na ƙasa ce gare shi sai na mashi abu zaman da za ka yi a gida ka tare yara da mata ba na kasa ba ce irin yadda ga wani can ya bar dan uwan shi annabin Allah ne ma amma bai zama na kasa da shi ba ina mata mun gane wannan shine sai yake cewa wa inna ma ishtaka Aliyu wa lam yashtaki ghayru amma saboda aliyu ne ya kai kuka wani bai kai ba lamma takallama lamma kallama nasu lokacin da mutane suka yi magana li annaba baqiyatul wulati ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam turku ma an-nisa'i was-sibyati domin sauran waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gadin Madina a wasu lokuta yana barin su gadin Madina ba yara kadai da mata suke gadi ba bal yastakhlifuhum ala rijali yana barin su rike sauran mazaje domin a yaƙe yaƙen baya ko Uhud da Badar ba a fita gaba ɗaya ba ana barin wasu a gida to waɗanda aka bari a gida ɗin nan kuma za a da musu shugaba wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su sai zama ba sa ganin abun a matsayin tawaya tunda akwai maza ƴan abin abinda aka kalla muna ba sai kalla matsayin tawaya shine a ce a tara maka mata da yara sai kai kai kai da wakilin su kowa maza ya fita sai ga kamar kai ma amare kuma dan dauri kenan ko haka sai suka fassara abin shi yasa aka mishi wannan ainihin karin bayani sai zama karin fito da karamar shi ne fili ne radiyallahu anhu yake cewa ba walam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju bil jaysh kullahu kullihi adatan saboda a da can bai zama al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da dukkanin sojoji ba yakan ban wasu sojoji dan kare kasar Madina fa Ali radiyallahu anhu lamma ra al'amra ka anna fihi manqasa yayin da yaga al'amarin yayi kama da a ce akwai tawaya a cikin shi wa takallama almunafiquna ko munafikai suka fara magana akai kharaja khalfan nabi sallallahu alaihi wasallama yas'aluhu an sababi hadha tarki ne ya fita bayan manzan Allah ya bi sawu dan ya tambayi manzan Allah game da dalilin wannan barin shi da aka yi a gida fa bayyana lahu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu laysa an kurhin wala kama yadda ilmu shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mai cewa ya bar shi a gida ne ba dan yana kyamar shi ba kuma al'amarin ba kamar yadda munafikai suke faɗa bane wa inna ma kama abqa Musa Haruna abin ya kama ne da yadda Musa ya ba Haruna a gida ana ubki ka bi ahli shine ni ma na bakka a cikin mutanen gidana wannan fuska ta uku kenan ta nuna barnar da ke cikin wannan zancen sai ma ya ce arabi fuska ta hudu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama lam yubki aliyan khalifatan ala al-madinati fi hadhihi al-ghazwa bal istakhlafahu ala ahli baytihi khassa a wannan yakin da aka fita din nan sayyidina ali ba an bashi ainihin rukon kasar madina ne gaba ɗaya ba a'a shi wakili ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wakilin garin bane manzon Allah ya bar ajiyar iyalansa ne a gun sayyidina ali ba ya bar mishi duka mutanen madina bane sai ce kama yankuru ahal siyar kamar yadda malaman tarihi suka faɗa kabn jaririn jaririn a cikin littafin sa wa ibn kathir da al-imam al-hafiz ibn kathir wa ghayrihima da wasunsu anna al-wali ala al-madinati fi tilka al-ghazwa huwa maslama cewa wanda aka bari a wakilin musulmai wanda yake wakilin manzon Allah sallallahu a Madina a wannan lokacin shine wani mutum mai suna Muhammadu ɗan Maslama wa laysa ali ibn abi talib ba ali bane a wata riwaya wani mutum mai suna siba Ibnu urfaqa aka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wakilcin garin amma shi aliyu wakilin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama radiyallahu an abil hasan الخامس فسكة تبير كيف يمكن لنا أن نفهم أن هذا الترك من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعلي منقبة له وأنه ينبغي ألا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلي خليفته ثم نرى عليا يخرج باكيا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أفهمناها ولم يفهم علي رضي الله عنه cewa ya za a yi mu fahimci cewa barin aliyu da aka yi a gida na nufin falala ce da ta mai da shi halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan gashi mun ji labarin cewa Aliyu ya fita yana kuka kenan shi Aliyu bai da fahimta bai fahimci abin ba su ne suka fahimta su da suka iya istinbatin wannan hukuncin a ciki sai na da shi bai fahimce shi ba domin da ya fahimta ba zai ɗauki abin abin damuwa har ya kuka ba ko da kuwa ya ji munafukai suna faɗa sai musu dariya ne kawai cewa ba san abin da haka yake nufi ba amma fitowa da yana kuka alama ce akan bai fahimci abun ba kuma yanzu waɗancan sun sa mushi shubha akan rashin fahimtar sa ko yana neman ƙarin bayani to da da gaske ne kuma cewa shi halifan ne da da yanzu sai manzo Allah bai na mushi kai baka fahimta bane na sanya ka ne fa dan ka fara kulawa da harkokin mulki dan kai ne halifa bayana me zai hana manzo Allah ya fara mushi wannan da abin da yake jiki ina fata mun gano wannan jama'a amma bai fara mai haka su kaga in shi a kullum kamar da muke fara suna ɗauko umumiya ne da wasu maganganu waɗanda ko da dai ingantattu ne ba ma'anar su ba kenan ko kuma su ɗauko tsabaragen maganganun da ba su inganta ba da su suke wuja akan duk abin da suke gabawa Allah ya tsare mu daga sarrai sai ce falau kana tarkun nabi sallallahu alaihi wa sallam li ali manqibata lahu bi haddi zatiha lama kharaja khalfu da ce barin shi da ya din ita kadai a matsayin falala ce da bai fita bayan shi ba wala alima anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama la yakhruju illa wa huwa khalifatuhu min ba'di kuma da ya san cewa manzon Allah baya fita sai ya sanya shi a matsayin halifa a bayan shi ma'anar shi kenan السادس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف غير علي بعد cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya banda Aliyu ya taɓa sanya wani ya zama halifa gare shi a madina bayan wannan tabuka kafin tabuka an yi haka bayan tabuka an yi haka to kenan da shi ma kowa wanda aka bari a madina a matsayin wakilin gari sai ce shi ma halifa ne haka wanda yi ba kharaja fa innahu ba'da gabata tabuka kharaja ila hadith alwaba yayin da bayan yakin tabuka ya fita zuwa aikin hadin nan na ban kwana wa kana aliyun fil yaman lokacin aliyu yana kasar yaman wa lam yatruka aliyan fil madina bai bar aliyu a madina ba wa amma tashbihuhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama tashbihu nabi sallallahu alaihi wasallama li ali bi haruna fa naqul kwatancin da ya da haruna kuma sai mu ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shabbaha ababakr wa umara bi a'zama min harun sayyidina abubakar da umar an samu a cikin riwaya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta su da wanda suka dara wa Haruna daraja fa fi gazwati badr lamma kanat qadiyatul asra a badar lokacin da aka zo aka yi mas'ala ta bayi da aka kama ta waɗanda aka kama su a yakin badar mutanen makka su 70 wa tashara nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ababakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara sayyidina Abubakar game da me ya kamata a yi da su fara'a an yi afuwa an sai na baka ya ce ina ganin a yafe musu ɗan uwanmu ne na jini mu yafe musu hala Allah ya shirye su wa an yi fadiyahum qaumahum a bari kowa ƴan uwan shi zo su ba da fansan shi wara'a umaru an ya kutulahu umar ya ce a'a kowa a cikin mu a bashi wanda yake jinin shi ne dangin shi ya kashe shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da Abi Bakar ya ce masa ina Bakar inna mislaka ka misli Ibrahima yau qala kai kwatankwacinka kaman kwatankwacin Ibrahim ne ran da yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman ittaba'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sayyidina Ibrahim bayan da ya gina Ka'aba shi da dan shi Isma'il yana ta addu'a Allah ka karba mana aikin da muka yi sai ya addu'a kuma cewa Allah ka tsare ni ni da zuriyata wa jannibni wa baniya an na'budu al asna ka tseratar da ni ni da zuriyata daga bautar gumaka shine sai ya ta'ali ya faɗi dalilin da yasa yake tsananta addu'a akan gujewa bautar gumaka yace inna kunna su je gumaka azzanna kathira min an-nas sun batar da dama daga cikin mutane duk da haka kuma sai ce ya Allah wanda daga cikin ‘ya'yana da jikokina da zuriyata ya bi ni akan wannan addini mai ƙaƙƙe to ma da shi wanda ko ya saba bai ba to ya Allah kai mai gafara ne kai mai rahama ne ya Allah ma'ana Allah ka gafarta mai ka mai rahama kaga wato da ne mai ainihin wato taushin hali sai aka ce kwatankwacin sai na bakar kwatankwacin wannan dattijo shine annabi ibrahim alaihi salam wa misluka ka misli isa har ila yau sai ya kara kwatanta shi sayyidina abubakar da isa alaihi salam iz da isa yake cewa in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ranar alkiyama annabi isa bayan da Allah zai ainihin wato tambaye shi a an ta kulta lillahi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ka ce ma mutane su rike ni da rike ka kai da mafiyarka ababan bauta guda biyu banda Allah zai ce a'a subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma qultu lahum illa ma amartuhum ma amartani bi ma yakun li ana qula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik yau shi ne sai ce ma qultu lahum ko illa ma amarta ni bi wallahi Allah ni ban ce musu komai wasu abin da ka ce mu an ibudullah rabbi wa ku bauta wa Allah ubangiji na ubangido. wa kunto shahidan alaihim ma dumtu fihi kuma iya tsawon zama na a cikin zan iya kafa shaida cewa sun yi addini ma tawaffaitani Yayi da ka ɗauke ni ka maida ni sama ya Allah kunta antar rafiba alaihi kai ne ka zama mai kiwo da gadi a kansu ba su abin da ya faru ba da ta daga nan kuma sai mai ya ce to Allah tunda da sun shirka a watsa su ta kawai amma sai sai barwa Allah al'amari ce in tu'azibu fa innahum ibaduk ya Allah in ma ka musu azaba to ka, wa in taghfir lahum idan ma kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai mabuwa ne ko mai hikima ma'ana bai zira jiki wajen nuna shiga nashi hukuncin ba to wannan ma kaga ainihin wato kwatankwacin da ya sake yi masa inda abubakar kenan da wannan babban manzo daga cikin annabawa shine isa alaihi salam ثم التفت إلى عمر فقال سنن سيتو يا كل عمر يتشي يا عمر إن مثلك مثل نوح kai kuma kwatankwacinka mislu nuhin irin misalin annabi nuhu ne lamma kala yayin da annabi nuhu ke cewa wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara yace ya Allah kar ka bar wani abu a cikin duniyar nan gida ko kwaɗe na kafirai gaba ɗaya Allah ta halaka su dan in ka ma basu to ba za su yi komai ba in banda haifan kafirai yan uwansu yace duka halaka su shine ko aka halaka su gaba daya to yadda malaman tafsiri suka ce saboda annabi nuhu ya riga ya yi yaqini akan cewa waɗannan kafirai kafircin su ya riga ya yi istikmali sun cika kafirci to ba za su dawo ba irin kamar da Allah yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun akwai kafure irin waɗannan wanda ta riga sun yi nisa da kafirci ba maganar tuba amma kaga ko kafirin da suke tuba yi ko kafirin da suka tuba suka musulunta suka dawo cikin addinin musulunci suka zama manya a cikin musulunci to ba su ne innal ladina kafaru nan ba to haka nan ma waɗannan da yace gaba ɗaya ba za su wala yarju illa fadiran kafara ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri saboda ko da an haife shi akan fitrarsa zai taso ya gaji kafirci daga iyayensa da ka annabi nuhu ya samu yaƙini akan cewa waɗannan kafirai ba su da sauran abin da za a yi musu na wa'azi to mutumin da ya musu wa'azi shekara dubu ba hamsin ya sai samu wannan experience wala bisa fihim alfa sanatin illa hamsina ama yau kuda shekaru hamsin kawai kai kana wa'azi ragowa abin da bai samu din ba za ka iya bada wato A abin nan hukunci gaba gari kan irin mutane da kake musu wannan wa'azi to shi ko shekara dubu ba hamsin sannan ya wa'azi dare da rana ya tara mutane ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya shiga gida gida ya je kasuwa sun ma inni da autuhum jihara kuma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra babu irin wa'azin da ba da haka yana da hujja ya faɗi irin wannan magana kuma ka'idar qur'ani tunda kaji Allah bai mishi da martani ba to Allah ya da abin da ya faɗa kenan da a ce ya yanke hukuncin da ba haka Allah yake so ba sai Allah ya bada labari kamar da faru da annabi Sulaimana da makaji da Allah ya da da istatawar mihrab ko eh, ya wani makaranta kisan ranar da makaranta game da ah, annabi ah, annabi annabi Dawud Uh, Dawuda da ya hukunci ko Allah wadakin sarki nan da nan yake mishi ba haka hukunci yake ba wannan Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa'ala haka annabi ainihin uh, mai kifi wa zannuni in kharaja mughadiban fa dalla anna taqdir alayhi fa nada fi haka duk wani annabi da yayi wani hukunci da ba haka Allah yake so yi ba sai Allah ya bada labarin cewa sai muka ce mishi kaza to wannan ko sai Allah ya amsa addu'ar da haka Allah ya halaka su da sai suna cikin harka kawai suka ga hadari ko haza aridun mumtiruna Allah ya ce bal huwa masta'adatu li rihum fiha azabun tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum aka waye gari babu komai sai gidajen gaba ɗaya an darkace su gaba kida Allah ya tsare mu kaga irin wannan hukuncin na ai sauri a ɗau mataki ya kama da na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wa wa misluka mislu Musa lamma qala da kuma da Musa da yake cewa wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika ya Allah kai ne ka ba fir'auna da jama'arsa dukiya da wadata da ƙarfi a nan duniya ya Allah suna ta amfani da wannan dukiya suna kawo matsala a cikin addinika. lamun anan lamul aqiba ne ba lamun ta'alil bane ba dalilin da ta Allah ya ba su bikina amma ya an waye gari shi wannan ya zama shine dalilin kamar da Allah yake cewa ne fadzaqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan sai mutanen gidan fir'auna suka tsinci annabi Musa yana dan jariri ba su tsince shi da niyya ya zama musu abokin gaba ba amma da ƙarshe abin da zama musu kenan to kaga ba ta'alil bane Akiba haka ake ce mishi lamul aqiba irin shine anan li yudillu an sabilika suka zo suna kawo tarnaki ga hanyar Allah sai annabi Musa ya ce rabbana Smith ala amwali Allah ka shafe dukiyarsu washdid ala qulubi Allah ka tsananta wa zakatunsu fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawul azab Ali. sai sun ga azaba mai radadi duk da yake wannan hadisi jama'a a cikin isnadin shi akwai wata matsala ta inqita'i wanda ba za ta bada dama ya zama hujja haka kai ba ma yana shawahi wanda suke kara mashi karfi sannan baya ga haka da ya ce, laula an laula illa annahu la nabiyya ba'd sai na Umar din nan manzo Allah ya faɗa karre yake cewa da za a yi wani annabi a bayana da Umar ya cikin Bukhari da Muslim da zai yi a yi wani annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da Umar shi ma sai ya shi da yawon shi sai shi kenan shi ne habiba na farko ba ga gane ba ta faɗo kanshi ba haka ya kura ina fata muna gane ba. sannan na abubakar kuma shi kan hadith bila haraj irin maganganun da manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi game da shi dangane da cancanta shi ya rike mulkin musulunci bayan manzon Allah abin da sabai suka yi amfani da shi kenan suka ce lalle wannan shi ya fi kowa cancanta kusance shi da manzon Allah da kasancewa shi abokin sirrinsa da girman muhimmancin ayyukan da ya addinin musulunci da kuma yadda manzon Allah ke bashi wakilcin sallah idan baya wannan sabai suka faɗi ta gane cewa lallai duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana ba amma dukkanin ishara na nuna ya karkata zuwa ga sayyidina Abubakar ka ko da suke ganin ma cewa yake cewa da yake ya tamanna mutamannin Waya ya'ba Allah wal illa Abu Bakr wasu suna ganin ma wannan ta'ayyi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akan halifatu bin Abubakar. Bakr da littafin al-Imam ainihin Ibn Abil Izzi al-Hanafi sharhi kita tawiya ji bayanan nan dalla dalla sai dai kawo din maganganun ya tarje abu da yake yi Allah ya kare mu فشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى وشبه عمر بنوح Musa. kaga sai kwatanta abubakar ya ce ya kama da ibrahim da isa ya kwatanta kuma umar ya ce ya kama da nuhu da musa wanda waɗannan annabawan kuma ula'ika min ulil azmi waɗannan su ne ulil azmi min rusul mazowa girma a cikin manzanni da masu biyar ne da Allah ya ce fasbir kama sabara ulil azmi min rusul kai haƙuri kamar yadda waɗannan manya-manyan manzanni suka yi haƙuri to su ne wanda Allah yake cewa wanda akadna min nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam su ne waɗannan a cikin annaba waɗannan su ne suka fi kowanne annabi girma gaba ɗayan aka haɗa su sun fi duk wani annabi daraja ɗaiɗaiwan su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja gaba ɗaya ya kamata waɗannan annabawan gaba ɗayan suna da wata miza da wasu annabawa ba su da shi annabi ibrahim shi ake ce khalilur rahman abokin Allah maji daɗin Allah annabi musa shine lahi, wanda Allah yake magana da shi yana zuwa tsuru saina su yi magana da Allah Allah ya faɗa mishi magana ya ba Allah amsa ga yanin Qur'ani ya ba da labari kan da soci ainihin kasar da makamancin su ya Musa inni ana Allah fa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kaza kaza kan ta wannan falla ce da annabi Musa yake ta wanda wani bai da ita sannan annabi Isa shi kuma shine ruhul lahi wanda Allah ya sanya rayuwar shi ta kasance wani alama daga cikin alamun tashin kiyama Allah ya sanya rayuwar shi ta zama an halicce shi ba yadda aka saba halittar mutane ba wa innahu la ilmun lis-sa'ati ko la lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'u annabi Isa kenan kowa ya san kissa haihuwar shi karanta sautu maryam annabi nuhu shi kuma shine wanda yake ainihin wato ya samu kanshi a yanayi wanda wani annabi bai samu kanshi a cikin irin wannan yanayin na wahala ba shine shekara dubu ba shekara hamsin jama'a kai ko da shekara biyar kawai kai kana wa'azi duk wanda yake wa'azi a cikin maguzawa ya san wahalar wa'azi a cikin maguzawa amma shekara dubu ba shekara dubu kamar ka ce tun daga zamanin su imam malik har yanzu a ce shi yake wa'azi Zama wa'azi ba karama yake bane sannan aka ce a buge shi a wani lokaci ma sai an zata ya mutu ma a je a wurgar da shi kan tare a cikin ibnu kafiru a je a wurgar da shi amma da tashi kuma sai ci gaba da wa'azi ya sha wahala iyakar wahala wanda kuma wannan wahala a matsayin shi na manzo to ƙarin falala ce gare shi don haka Allah ya bashi ɗaukaka Allah kuma ya amsa addu'o'in shi da yayi sannan Allah kuma ya tseratar da shi da zuriyarsa da suka rage bayan Allah ya halakar da duka duniyar da ke rayuwa a lokacin sai da sai aka aka yi ruwa ta sama ta ƙafa, aka waye gari komai ya darkake wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawlu wa man aman Allah ya halakar da kowa sai waɗanda aka gabatar da bayani a kansu cewa ainihin wato ya asulufiha min kullin zaudaini isnaini ka sanya duk wata halitta wadda ya kamata ka saka ka sanya miji da matarsa a ciki sai sannan Allah aka waye gari Allah ya ce ruwa ya dauki kila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli aka ce ke kasa tsotse ruwanki ke ma sama tsayar da ruwa nan take kan ruwa sai tsaya sai ga jirgin ruwan ya tsaya kan yashi. shi wasu wani waɗannan annabawan in ka kalle su sun samu wata falala wadda take a akan falala ta sauran annabawa dama kuma haka Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai kuma cikon na biyar shine ma'aikin Allah babban jakada na Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa ala alihi fil wal ula waɗannan biyar su ake cewa ulul azmi min ar-rusul fa kwatan kwatancen da aka yi da su aka yi kenan in dai kwatance ne falala to wannan kwatancen ya kwancan falala ina fata muna garewa shine sai yake cewa wa hum khairul bashri ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su Abubakar da Umar wa ma'am su waɗannan eh, annabawa su ne mafiya alherin halittu gaba daya bayan manzon Allah wa hum afdalu min Haruna bi darajati llahi wa salamuhu alaihim ajma'in annabi Nuhu da Musa da Isa da Ibrahim alaihi salam sun fi Haruna daraja ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya ƙara musu aminci gaba ɗaya su فليس تشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بهارون بأفضل وبأعظم من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لإبراهيم وعيسى وموسى ونوح kwatancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masayidna Ali yace yayi kama da Haruna da yafi falala da yafi daraja akan wanda manzon Allah yayi masayidna Abubakar da Umar yace sun yi kama da Ibrahim da Isa shi kuma wanda ya kama da Musa da Nuhu ba wallahu ta'ala a'lam wannan ita ce ainihin wato shubha ta hudu da suke kawowa a matsayin hujja dan tabbatar da cewa wai sayyidina Ali wai shine halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ma da yace al-mabhasul khamis ayatu zawil qurba sai mabhasi na biyar shine aya ainihin zawul qurba shine fadan Allah da yake cewa kul ma as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba kace da su bana roƙonku komai na lada illa al mawaddata fil qurba sai dai al mawaddata fil qurba me ma'anar shi dan shi ya suka ce ma'anar shi shine ka zama kana kauna ahlul baiti kauna makauniya to za mu zo mu ji gaba ɗaya ai babun take ne kenan jama'a gaba ɗaya babun take ne wannan zaka samu ahlus sunna suna wannan kuskura ayan nan ba ta nufin kauna ahlul za ku za mu tafsiri daga malamai daga sabai daga ahlul sai na Abdullahi dan Abbas ba ma'anar ta san ahlul ba shine wannan zamakhshari dama da yake ba malamin hadisi bane Allah ya gafarta mishi dan bid'a ne ya je ya kwaso wani hadisi maudu'i za mu yi magana akan hadisin yana nan ka je kanta a cikin sallar da ifa ta albani ina jin lamba ta dubu da ashirin in ba na manta ba yayi takhriji shi tabbatar da cewa hadisin ƙarya ne zamu zo magana kan hadisin anan gaba kadan insha Allah wanda shi zamakshari kaje kan tafsirin zamakshari a wannan suratul shura din nan za ga wannan hadisin ya kawo ya fassara ayar kuma ya kawo shi ka annahu amrun musallam kawai cewa annabi ne yace dama da gazali da zamakshari in kana kan tattaban su sai kai hankali da kan da ke kawo in kana kan ta iya ulumuddin kana wa'azi da ita ko kana kan tafsirin kasha na zamakshari da sauran gabansa to sai kai hankali da hadisin da suke kawo dan in dai wajen hadisi ne ba su da bambanci da mai wa'azin turmi da ke tsayawa a kan layi Allah ya gafarta musu ba su da bambanci da su jama'a magana ta adalci ta ilimi ba su san hadisi ba ba harkar su bace amma kuma suna kwararo hadisai a cikin suka su to abun bakin su kuma a nan ƙasa musamman ihya ulumuddin zuwa ake kuma a ɗewo daga da shi ake wa'azi da shi ake hudubar juma'a da shi ake maulidi da shi ake duk abin da ake littafin iya ulumuddin ba sai da aka taɓa buki na musamman a ƙasar andalus aka tara shi gaba ɗaya a ƙurar shi malamai suka ba da fasaha suka ce wannan littafin imadatu ulumuddin ne kashe ilimin addini yake ba raya yake ba suka ba sarakunan lokacin fatawa sarakuna suka ce duk wanda yake da shi ya kawo aka tara shi da aka yi dalan littafin iya ulumuddin aka cinna mai wuta karanta littafin ainihin wannan malami shine Salim ibn Idil al-Hilali kutubun hazzara min hal ulama littafai waɗanda malamai suka ja kunne kan karanta su dan littafai da kake ganin su akwai na bata ba ko littafi ne yake da shari'a ba to ya ta kawo maganganu akan littafai waɗanda malamai suka yi magana akan cewa littafan bata ne yayi magana akan iyawu ulumuddin ya magana akan littafin ga makshari din nan al-kashaf tafsirin ga makshari da ire-irensu al-muhimmu malam yace wa hiya qaulullahi tabaraka wa ta'ala ayatu dhil qawil qurba shine fadin Allah da yace zalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba Allah yace wannan zancen da kuka da ana kai shine abinda Allah yake bishara da shi na ni'ima da zai baiwa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kul kai manzon Allah ka ce da su la as'alukum alaihi ajra ni bana roƙon ku bani wani lada bana roƙon ku bani wani sakamako dan na kawo muku wa'azin musulunci illa al mawaddata fil qurba abinda nake fata ku mun shine zumuntar da ke tsakanina da ku ku kiyaye ta shine ma'ana wajen ku ni ne wa'azi na domin a makka an san ƙurai mutane ne masu girmama zumunci ne yake tana masu cewa zumuncin da ke tsakanina da ku ku bar shi mana yi aiki ku bani ne wa'azi na ko ba za ku ji ba na faɗa masu ji su ji masu karɓa su karɓa saboda abin da ya faru shi ne idan kuka lura jama'a kuka kalli tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka bai da jarabawa da Allah ya mushi fiye da wahayi da ya mushi sai Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan saqila za mu aiko maka zance mai nauyi manzo Allah ya shekara arba'in a duniya a makka tun yana yaro bai da abokin faɗa bai da abokin husuma ba shi da hayaniya ba a san shi ta tabbaki ba duk wani tamfere da ake baya yi wani bai taba cin mutuncin shi ba bai taɓa ɗaga yatsa ya ya zagi wani ba sannan kabilarsa da danginsa masu daraja ne yana cikin daraja da kamala da mutunci da tsaro ba wanda ya kai ga mutuncinsa kwatsam sai Allah ya mishi wahayi wannan wahayi da Allah ya mishi sai zama mutanen sun ki imani kuma a sanadiyan wannan rashin imanin suka ke da duk wata alfarma da yake da ita suka zagi shi suka dake shi suka cutar da mabiyan shi aka daura mishi mahaifa akan dokin wuyan shi yana sujuda aka mishi ƙarya da ƙage aka ce mishi mahaukaci aka ce mishi ɗan sihiri aka ce mishi mawaki babu irin cin zarafin da a mushi ba mutumin da ya shekara arba'in babu ne ya mushi wani abu na cin zarafi mutumin da shekara arba'in bai taba faɗa da kowa ba bai taɓa zagin dan kowa ba bai taɓa cin mutuncin kowa ba shi da wani abu aibi da za a ɗaga ko wani mugun hali da aka san shi da shi kuma bai saba da rayuwa irin ta wannan gwagwarmayar ta tuntunu da ba ina ba da mana fahimtar jama'a kuma a ƙa'idar shawa da ba wannan abin ya kawo ba duk wanda ya taɓa Muhammadu sai da karfin ya kare shine sai Allah ya ce ka tuna musu wannan mutuncin da ke cikin ɗabi'a su su kyale kai wa'azin ka wannan ala fardi ma cewa fa aya ta sauka ne a Makka dan za mu zo mu ji ma ayar ma madaniya ce aka ce madaniya ce kuma ma'ana haka shine a lokacin waɗannan ƙurba ɗin ma babu su shine Aliyu bai auri Fatima ba balazna ya fasa da Husaini sun ji a madina aka wannan sun ana fata mana fahimta ayar sura gaba ɗanta madaniya ce duk da wasu malamai sun ce daga wannan ayar zuwa ƙarshe ayoyi hudu madaniya ce a makiya ce amma wani hujja kan haka Sura gaba ɗanta madaniya ce da aka san da wannan ayar ta sauka amin sura gaba ɗanta makiya ce sannan aka saka da wannan ayoyin to babu wannan familin da suke gogoriwa akai su 'yan shi'a babu familin din aliyu yana matsayin ɗan yaro ne ƙanƙani da ya shiga musulunci yake goyon bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatima kuma tana matsayin yar jinjira ce wadda ake renanta hasan da Hussein kuma suna jikin tsatsarsu to sannan kuma kaga cewa ya illal mawadata fil qurba bai ce fi zawil qurba ba wanda wannan nufin cewa ma'anar qurba daban da zil qurba zaka ce zawul qurba makusantanka su ne danginka amma fil ƙurba a cikin zumuncin ina roƙonku ina roƙonku wato ƙauna a cikin zumunci ba ƙauna a cikin makusanta na ba har sa ku gane da bambancin ku ku sakin mini mara saboda zumunci da ke tsakaninmu ba wai ku ƙaunaci 'yan gidana ba dan ba zawul ƙurba ta ce ba ƙurba daban zaul ƙurba daban mai ƙurba shine kusanci da ake da shi da juna a makka tunda duk wata kabila take makka manzon Allah na da kusanci da ita banu adiyi ne banu umayya ne banu taymillahi ne ko abin nan ne ko Mahzuma. wannan su ne manyan kabilun makka da yana da kusanci da su ta hanya an aure gidansu ko an auro daga can ko yana da kawunnai a can ko yana da wani sirkai a can Daka almawajjata kauna fil qurba a cikin zumuncin da ke tsakankanin su. Ibnu Abbas shi ya wannan fasara. Ibnu Abbas kuma ahlul ne wanda inda fasarar can ne zai shiga cikin ta karda Ibn Jarir. Ibn Jarir ya hadisan har wata rana aka taso musamman aka zo irin ɗalibai masu neman fadawa cewa alga wata malam mutane a ƙasar iraki suna ta kafa hujja da wannan aya akan cewa ai ma'al baiti wata kauna ta musamman akwai sa'idu dan jubair ɗalibi ne a makarantar ibnu abbas sai ya zangayi yace ai da mun haka take ce kai saurara saurara yaro ba ma'anar ta kenan ka ji ka ji ka ji ma'anarta ibnu abbas ya hana shi waccan fasara yace mishi fasarar da shi ne manzon Allah Allah ya ce mishi ne ka tuna musu zumuncin da ke tsakaninku su yi maka su yi maka alfarma ka ci gaba da wa'azinka da kai ma ɗan garin ne amma wannan shine asalin fasara aya amma kaga ahli sunna suna kafa hujja da wannan akan cewa aya tana da a kaurace ahlul baiti babu shakka wani ahlul addini ne amma dai ba wannan bace hujja kuma za ka ji mutane suna wa'azi da wannan hadisin za mu zo mu karanta shi daga cikin littafin sai suna da ifa insha Allah amma na ga lokaci ba zai bayi ba sai Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji hadisin dogon hadisi ne cewa wanda ya a tsarin baiti ya mutu ya yi mutuwar shahada wanda ya kisu ya yi mutuwar kaza sai dai in ya tuba a cikin kabarin shi za a bashi dama ko ai kaza kaza za ku ji maganganu kai daga jin hadisi in dai ka saba karatun hadisi to daga ji ka ji alama hadisin ƙarya Na haka aka tambayi Abdurrahman ibn Mahdi Nu'aymu dan Hamad Nu'aymu dan Hamad yake tambayar sai ce Allah gafarta malam wai ya kake ka gane hadisi bai inganta ba yace kamar yadda likitan mahaukata yake gane mawukaci likitan mahaukata psychiatric doctor in ya ga mawukaci ya yake gane shi shi sai da yake gane shi ko sai ka ce malam hadisi in kai malam hadisi bane ba za ka sai da yake gane ba kamar yadda in kai likitan mahaukata bane ba za ka gane waye makwaci ba yanzu a cikin waɗannan likitan ta ya leko ya leko sai nori ce kusa mai kwa sai ganna alkuran zai ce kai makwaci ne da yi magana ɗaya biyu ku kuma sai hauka ta bayyana daga nan za a muka allura ta sakka ne ka ta sa kai shuru sai a dura ta a bayan mota ko sai ka nuna ko a kunan shi ka yi kai za sai kai wata da wasanni suna zuna ma shokin da kwayoyi sannan za su sake ka ya suke suka gane ka saboda sa da wani ilimi da mu mutanen gari ba mu da shi to haka hadisai suke jama'a waɗanda suka saba hulɗa da su da zaran sun ji wanda bai inganta ba su sani kai a kowace sana'a haka al'amari yake a kowace sana'a haka al'amari yake yanzu wanda ya kware a harkar tela da an kawo yadi, ko da yadi ba shi da zane ya san ina ne gaba ina ne ba kai baka sani ba aka wanda ya kware a harkar makanikancin mota ko babura ko makamancin shi da ka zo ka da babur ɗinka ka murga ya san abin da ke damun shi kai kuma ka tayawa bukatun san me ke damun shi sai da ya ce maka kaza ne ya ce kaza za a yi mishi me yasa saboda ya da wani ilimi da kai baka da shi ta ya daga cikin kuma maslahar rayuwa jama'a abin da baka da ilimi a kai shi ko kar ka shige shi ka bar wanda suke da ilimi su su yi magana a kai yanzu da za a ce misali tunda matar ka ce ka takama kai ka fi kowa son ta da ciki sai ka ce to sha ba sha ba kar ka je kiris ka so duk abin da ka ga hoton mace mai ciki a cikin shi sai ka so na ba za ku kubar da wannan nan kai ba ko kuma gaba ɗaya kai asara duka biyu saboda ta yi aiki da jahilci ko to wanda likitan kuma da za ka je ka kai mishi shi kuma tunda ya da ilimin shi kuma sai ya zo ga ta alga subhanar ina sallah ne sai na samu matsala kaza ya bai shi ma yanzu an zo inda bai iya ba kenan to haka Allah ya mutane ya raba musu baiwa bisa yadda ya ga dama haka Allah yake nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat eh nahnu qasamna bainahum ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatakum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat yattakhidha ba da sukhriya haka Allah ya ja kunnan ya yace mu za ku gaya wa yadda ake raba arziki to mu muka raba arzikin kowa muka ba kowa abin da muke so don wasu ɗauki wasu a matsayin ma'aikata wasu ɗauki wasu a matsayin na ƙasa su to haka rayuwa take jama'a ba ka shiga abin baka iya ba ala ayi hali qalu sai yan shi'a suka ce inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara an-nas bi wati qarabati kaga manzon Allah ya umarci mutane da su dinga mishi kauna a cikin mutanen gidansa وبعضهم يقول الإجماع على أنها في قرباء آل محمد وهذا غير صحيح yace wasu ma suna kawo ijma'i akan cewa wai wannan aya ta sauka ne akan soyayyen mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wannan ba daidai bane fal hadithu akhrajahu al-bukhari fi sahihihi an sa'id ibn zubair qala sa'id ibn abbas an qaulillahi tabaaraka wa ta'ala nake muku isha yace an tambayi game da faɗin Allah da yake cewa kulla la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba yace fa qultu sai ai sa'id ibn sai ne maza ce illa an tuwadduni fi qarabati ana cewa ne ku kaunace ni a cikin mutanen gidana faltafata ilayya abdullahi ibn abbas wa qala ajinta sai ibn abbas malamin fana zaune dalibin da zankayi ya bada fatawa sai yace kai gaggawa fa wallahi Mamin min batsarin min butsunin illa wa li muhammadin fihi qurba ina rantsa da Allah babu wasu dangi a cikin shawa, sai da ma annabi muhammad yana da kusanci da su shine abin da ayat take cewa fa qala illa an tasilu ma baini wa bainakum min qarabati ba na roƙon ku wani lada sai dai ku sada zumuncin da ke tsakanin da kun ji fassara daga ibnu abbas wanda yake da certificate daga manzon Allah kan ya san qur'ani zaka duk wanda zai fassara duk wanda zai fassara yanzu sai a ce to kai waye kai ya za a fasarka ta saba fasarar wannan babban sahabi wanda farfesa ne a fasarar manzon a fasarar Qur'ani wa qala Allah wa ta'ala ar rasulihi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace Allah kai yace game da manzon Allah kul ma as'alukum alaihi ajran wa ma ana minal mutakallifina kace da su bana roƙon ku wani lada kuma ni ban daga cikin masu tsaura mutane abin da ya fi karfin su wa qala haka nan Allah yake kul ma as'alukum min ajrin fa huwa ma sa'atukum min ajrin fa huwa lakum ce musu in ma har na tambaye ku wani abu cewa ku bada wani abu to ku za ku samu ladan shi ba ni ba to kuma faɗan Allah da yake cewa wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa zikrun lil alamin kuma kai ba mai tambayan su wani abu ne na su bada a yi musu wa'azi su biya kuɗi ba shi wannan qur'ani an bato ne da satarwa ga dukkan talikai wa qala kuma Allah ya ce qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila ila rabbihi sabila ba na roƙonku wani lada sai wanda yake so ya nemi mashiga a gun ubangijinsa in ya bayar fa huwa lahu kenan fa huwa lahu ko wal qur'anu yusaddiqu ba'dahu ba'dan ka qur'ani yana gaskata junan shi ne wala yunaqidu ba'dahu ba'dan baya warware junan shi kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa walau kana min inda ghairi da la wajadu fi ikhtilafan katira da Qur'ani ba daga wajen Allah bane to da an samu sabani mai yawa a cikin maganganun kamar da mutane muke magana muna saba junan mu ko maganar da muka yi a ce qur'ani shekara 23 yana sauka ba a taba samun inda ya saba wa junan shi ba sannan kuma har yanzu ba a taba samun inda ya saba wa junan shi ba babu shakka akan wannan zancen Allah ne shi sa aka same shi da wannan cikakkiyar kamala da ainihin cikakken tsari to kaga wannan ayoyi gaba ɗayan su ba su saba wa junan su dukkanin su kowace akwai abin da take nuni kuma gaba ɗayan su ma'anar na goyon bayan juna فلا يمكن إذن أن ينص الله في كل هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا بزي الله يفتا cewa manzan Allah baya baya tambayan wani lada ba wa yakunu hadha halu ikhwanihi al-anbiya ya zama kuma wannan shine halin annabawa gaba sun su thumma yati ba da zalika bi kulle. sannan ya da wata aya ta kuruwar wannan gaba ɗaya fa yaqulu huwa yasalu ajran wa huwa mawadatan li ya ce kuma yana da tsawon wani lada kuma ladan shi ne wato a so mutanen gidan shi ku ji abin da yake cewa ita waccan aya ai da suke fasara ta cewa istisna'in muttasili ne ba na neman wani lada a gurin ladan da nake yi ma kawai shine ku kaunaci mutanen gidana shine tukucin da za ku muni to ba haka aya take ba domin istisna'in munqati ne kul ma as'alukum alayhi ajran magana ta kare illa al-mawrata fil qurba istisna'in ne munqati baya cikin ragowar ladan da baya tun baya don gashi Allah ya ce ba karka ashe lada a gurinsu. ba za su baka lada ba ba za ka karba ba kuma can har ma Allah yake ce mishi am tas'aluhum ajran ko kharajan fa kharaju rabbika khair suratul mu'minun kenan ko da kuma inda yake ce mishi am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin musqalun shin ko kana tambayar su wani abu ne na cikin tsur kenan ko ka tambayar su wani abu ne abinda ka daura musu na A haraji ya musu nauyi ko kuma can kana tambayar su wani haraji ne to ka sani harajin da Allah zai ba shi ne alheri kar ka tambaye su komai kar ka kar ka komai dan kana wa'azi duk wannan ayoyin da waɗanda muka ji ta cikin sautu sabai din nan da cikin sautu yusufa da cikin alqur'an waɗanda Allah yake cewa kar baka tambaya komai dukkanin suna nuna rashin dacewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a bashi wani abu shi kuma ce ga wata aya guda ta ce a'a abinda za a bashi shine kauna ahlul bait kaga ta yi ta tanakudi kenan an fasa ta da a ranar qur'ani ko babu babu irin wannan a cikin shi kwata kwata babu ta tanakudi da kuma da yake cewa qur'ani na gazzata junan shi ne baya karfi junan shi sannan kuma rashin ansan lada din shine dace da halin da aka samu annabawa gaba ɗayan sa kai. annabi sallallahu alaihi wasallam la yas'alu ajran bal jami'ul anbiya alladhina arsalahum Allah tabaarak wa ta'ala lam yas'alu qaumahum ajra gaba ɗaya annabawan da Allah ya aiko ba su tambayi lada a gurin mutanensu ba sai ya ɗauko mana ayoyi da ke cikin suratu ashua, wanda suka dinga maimaita faɗin Allah da yace fa hadha ma da yace fa hadha nuhun yaqul liqaumihi wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin bana tambayan wani lada lada na na gurin Allah wa qala hudun li haka hudu ma yace mutanen shi wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin in kaje ka bi so ishara a hankali zaka kowane annabi a cikin kissa da Allah ya taɓo a cikin wannan sura zaka ji yana faɗa mu mutanen shi cewa wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa haka nuhu ya faɗi haka hudu ya faɗi wa haka ma salihu ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wa qala lutun haka lutun shi ma ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wa shu'aib haka shu'aib ma qala liqaumi ya ce mutanen shi wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin dukkanin su kasu waɗannan annabawa haka suka dinga faɗa cewa ba na tambayan ku komai ba na roƙon ku wani lada ko aikin da na muku ladana na wurin Allah ubangijin dalikai wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah alaihi salatu wasalam akramul anbiya wa afdalu ya fi dukkanin annabawan nan gaba ɗayan su falala wa huwa aula bi Allah yas'ala adar kenan shi ya fi su dacewa da kai ya roki wani lada idan ya zama su na kasan ba su roƙa ba wanda suke bayan shi to shi ya fi dacewa da kai roƙa wa mithaqu qawlihi qawl la tabaraka wa ta'ala shine ma'anar fadin Allah da yake cewa illa al mawaddata fil qurba wa ma'ana illa imma an takuna istisna'an muttasilan wa imma an takuna istisna'an munqati'an ko ne zama istisna'i ne muttasili ko kuma munqati wanda shine malamai ka kasa zuwa gare shi ai bi ma'ana lakin sai dai shine ma'anarta wa huwa sahihu shine abin da yake daidai bijilalatil ayatil lati zakarnaha qariban saboda ayoyin da muka ambata dinnan waɗannan na cikin suratul shu'ara da wacce da ke cikin suratul furqan da wacce ke cikin suratul ainihin yusufa da saba'i da wanda ke cikin ainihin mu'minun da wanda ke cikin wattur dukkanin suna tabbatar da manzon Allah bai zai anshi wani lada ba kuma baya karba da haka wannan istisna'i ne munqati wato magana ce wadda ba ta da alaka da waccan da ake faɗa ba wani abu ne aka togace daga cikin ma as'alukum alayhi min ajrin wa hiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama la yas'alu ajran abadan ma'ana a'yan shine cewa manzon Allah ba zai roki wani lada ba har abada wa yakunu qaulullahi illa al mawdatu fil qurba walakin wudduni fi qarabati sai zama abin da Allah yake nufi to amma dai ku kaunace ni saboda kusanci na da ku ana qaribun minkum ni makusancin ku ne da'uni ad'un nasa ku bar da kira mutane wa bar sabata an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sa'ala quraishan an yatrukuhu yad'u ila Allah kuma ya tabbata manzon Allah ya yi makurishawa wannan korafin ya roƙe su cewa ku bar ni mana ne wa'azi fa in zahara kana lahum haza yace musu in nayi nasara a wannan addinin nawa ya shahara fara ku kuci wa in qatalahu nasu fa yaslimuna min dami yace musu kuma idan an kashe ni ba ku kashe ni ba ku kashe ni ba فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ajran qattu li qarabati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba roƙon wani lada ya ce ga abin da za a yi mishi ga makusantan shi ba law kana yudu ajran li qarabati la kana yaqulu da yana so ne a yi wa mutanen shi da sai ya ce illal mawadata li zil qurba aw li zawil qurba ga abin da yake kenan amma an ya kula fil qurba fala yasu in yace cewa da yi fil qurba to ba yana nufin makusantan shi ba a kusancin da ke tsakanin shi da su kuma da muka ambata farko wa yadullu ala zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala lamma zakara al-khumsa qala abin da ke ƙara fito da wannan fili shine lokacin da Allah ya ambaci khumsi wato abin da za a baiwa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya bisa biyar na ainihin dukiyar ganima da bai'i sai ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba bai ce wa lil qurba ba bai ce wa fil qurba ba domin nan su za a ba mutanen nan ana magana ne akan mutane can kuma ana magana kan shi kan shi zumuncin zaka wanda ya faɗi wal yatama wal masakin wa ibn sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir wa lam yaqul fil qurba bai ce fil qurba ba wa inna ma qala wal zil qurba yace maku wa makusanta qala shaykhul islam taimiya. taymiya ibn ya ce, jami'u ma fil qur'an min at-tawsiyati bi huquqi dhil qurba ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قرب الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى ولم يقل في القربى yace duk inda kaji an ce zawul qurba in ana magana akan dangin mutum sai an ce zawul qurba ko zul qurba ba a cewa ita qurba din kanta ita kadai wa yuqalu kadhalika laysa munasiban li sha'ni nubuwa talabul ajr kuma za a iya cewa ai bai dace ma da mukamin annabta a ce annabi sai ya nemi lada a hannun mutane ba ko kuma mawadatu zuwil wikwar babu ya ce ladan kuma shine soyayya da za a mutanen gidan shi da anna haza min shi mata tsalibi duniya domin wannan na daga cikin abin da yake ɗabi'ar masu neman duniya su ne suke so a ci gaba da girmama su a ci gaba da girmama na bayan su yadda malaman ɗariƙa suke inna hadha alqawla yujibu tuhmatan nabi sallallahu alaihi wasallam inda haka magana take zai ga aka kawo manzon Allah yana son duniya wanda kuma ba haka abin yake ba Kuma a kulli ma taqaddama fa inna hadhihi al-ayata fi suratul shura shi to bayan duk wannan abu da ya gabata wannan aya fa a cikin suratul shura take wa hiya makkiya sura yan makka ce kafin hijira wal hasan wal husain lam yukhlaqa ba'd hasan da Husaini ba su zo duniya ba lokacin wa aliyu lam yatazawwaj fatima gabaki ɗaya ma tukunna ali wajen alfata wa mutu lokacin Allah shi kyauta sai mu kwana nan insha Allah abin da ke faruwa kamar yadda muka sha faɗa shine zuwa ake kawai a ɗauko wasu littafai marasa inganci da wasu ƙarerai daga Iran sai a zo kai a karanta musu ana yi ana kuka ana Allah isa to duk wanda yake hamasa ce gare shi ba yi da ilimi bai san addini bai san tarihi ba sai ɗauka da gaske ne amma da an zo da shi an fara gaya mishi waɗannan maganganun sai ga ah to ashe ma haka sai yanzu wannan ayar har kamar yadda na faɗa hamu ahlus sunna gano mutanen da ba su san mai tafsirin ta ba suna ganin kamar hujja ce a wani bai baiti to sai ta fito kama babu babu wasu ahlul baiti ne waɗanda ya ke cewa a tsaurata dan babu su sannan kuma ba ma'anarta ba ma kenan tun ma kafin a je ko ina ma'anarta ba ahlul bait take kira a tsaunace su ba sannan waɗannan bai bait da shi a suke ishara a kai lokacin babu su kaga kenan bai dace da tsarin Alƙur'ani ba domin qur'ani ya tafiya tare da zamani ne komai in ya faru sannan sai a saukar da aya da a ce aya ɗan madina ce ma sai a samu wannan shubha da shigo sannan kuma da amma dai ba ma fasara ta ba kenan duk wannan dogon za ka yi ta ta ka abu cewa ba fasara ta kenan ba sannan kuma san su ka babu waɗannan mutanen da kuke cewa al-bayt to in ma kuma kaddara kari kaddara ta sauka a kansu sai na kuka samu ka shigar da sauran waɗanda ba sa basira raya lokacin ba sasan aka askari da su sai na abidina da sauran wanda kuka shigar kuka ce su ne a himma sai na kuka shigar da su cikin aya. in kun ce saboda su jinin annabi ne ai ba su ne jinin annabi ba akwai da kuka cire a cikin jinin annabi ko saka ba misali Muhammad ibn Hanafiya dan gidan Aliyu bai saba cikin lissafi ina ba na zama mun gani akwai ta sabo da zaka yi tambaya shi tambaya dubu da tambaya kwaya daya ba sai baka amsa ko da kwaya daya ba Allah ya tsare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilayk assalamu alaikum